We in Nigeria, we shall never impose ourselves upon any other country and shall treat every African territory big or small as our equal. Muryar tsohon Prime Minister Najeriya kenan sa Abubakar ta balewa kuma cewa yake yi mu 'yan Najeriya ba za mu tilasta kanmu ga kowace ƙasa ba za mu yi mu'amala da kowace ƙasa ne a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta domin ta haka ne kurun za mu samu zaman lafiya da ci gaba mai mana a nahiyar tamu yau dinnan dai 15 ga watan janairu yake cika shekaru 48 da mutuwa sakamakon juyin mulkin da aka yi na farko a ranar 15 ga watan janairu na shekarar 1966 wanda baya ga prime minister akwai shugabanni 11 da wannan juyin mulkin ya hada da su ciki har da sa ladoki akintola da sa ahmadu bello sadaunan sokoto a wannan lokacin ne janar akwai ransi ya karbi ragaman mulkin kasar sakamakon wannan juyin mulkin to sai dai tun daga wannan lokacin ne kasar ta ci gaba da fama da juyin mulki ɗaya bayan ɗaya kuma a duk lokacin da aka yi wannan juyin mulkin batutuwan da sojoji ke faɗa 'yan najeriya bai sauya kamanni ba ɗaya daga cikin batutuwan ko da suke cewa shine cin hanci da rashawa nuna kabilanci ko kuma nuna bambancin siyasa wanda rashin kishin kasa shine humul habais duk waɗannan ababen to wai daga wannan lokacin kawo yanzu ana iya cewa an shawo kan waɗannan matsalolin da sojojin ke cewa shine dalilinsu na juyin mulki misali cin hanci da rashawa aliyu shattima tsohon shugaban jam'iyyar PRP na jihar Kano cewa yayi kuma dalilan da wayannan wato sojoji suka bayar na cewar wato al'amura sun ci kurkuce ana nema a ɗauki najeriyar a kai ta inda ba a nan aka ba da ita ba wato ma'ana su ne suka isa aka yi wannan juyin mulki to kaga ya kamata a ce a wannan lokaci mutane an koyi darasi tun daga can zuwa nan amma sai aka zo lokacin da aka yi mulkin NPN. GNPP PRP mutanen nan su ma sun taimaka da yake sun kwankwaɗi zama da wa'ancan bayan Allah su taba wa su sardauna su ma sun yi bakin su kuma sun yi iya iya wasu sun nuna kishin ƙasa inda abin nan ya lalace daga lokacin 1999 din nan zuwa yanzu shine to amma Alhaji Aliyu idan ka dubi batun kishin ƙasa kuma me zaka ce idan aka kwatanta shi da yadda yake da da kuma yadda yake yanzu nan anan an dau maganar kishin ƙasa an ajiye a waje daya ba kishin ƙasa ake yi ba dan na tabbata abubuwan da suka faru wa'ancan bayan Allah aka zo aka juye gwamnatin nan inda take tafiya wato ba cuta ba cutarwa to yanzu akwai dubinsu da suke afkuwa in ka ɗauki maganar kishin ƙasa waye yake kishin ƙasa yanzu in ka ɗauki bambanci wanda duk isan ana bambanci ba a taba gwada bambanci a najeriya na shiya ko na addini irin wannan karo ba shi ko alisani malami ne a babban kwalejin kimiyya da fasaha da ke kano don tambaye shi ko ina mafita game da waɗannan matsalolin to gaskiya sai mun dawo mun canja tsarin tunaninmu tun daga ƙasa har zuwa sama kafin ana ninkuwa domin wannan ƙasa ta mu najeriya ba kamar yadda ake cewa allah ne da ya halice ta kuma ya albarkace ta da an daka ta yadda mutanen suke ji da mutane to da kusan yanzu najeriya ma ba ta da kosisi amma dan masanin kano dr yusuf mai tamasule wanda ya gajiya ya ga yau cewa yayi inda duk aka yi wurge da adalci a harkar mulki to har kullum zai yi wahala lamarin kasan nan ya koma daidai ga dai abin da dan masanin ke cewa inda duk dan najeriya je a jamhuriya ta farko ana sha'awarsa ana ƙaunarsa ana girmama shi inda duk ya je yana ɗaga kansa da godiya ga ubangiji yana da mutunci a yau ga yadda muke an tsane mu an tsangwame mu mun zama ungulu to me ka wannan abin da ya kawo Abin da sauran mazan jiya suka bari munyar mutuncin babu kamanta gaskiya din babu adalcin babu san juna babu san kasar babu sai dai abin da ba a rasa to wannan shi yasa abubuwan suka tabarbare daga na gaba ake ganin zurfin ruwa sai dai batu na gaskiya kamar yadda 'yan najeriya ke cewa shugabannin farko da aka zarga da halayen da ya sa sojoji juyin mulki idan aka kwatanta su da shugabannin yau sai a ga har kwanan gobe waɗannan bayan allah duk da ke ba su da rai amma suna da kima a idanun mutanen su domin ko da yawan su sun bar duniya ko allura ba su bari ba a matsayin ƙari daga abin da ya kamata a ce shine halaliyar su sabanin abin da ake ganin yau sai dai 'yan magana sun ce idan bera da sata to dawa ma fana da wari domin ko talakawan da ake takarawa da bazarta su su ma suna agazawa wajen su kurkuta mulkin kasar ba shakka sannan kowa ne cewa ba ɗaya daga cikin matsalolin da suka ragu daga cikin matsalolin da masu juyin mulkin kan rika zayyana wa 'yan najeriya wanda ya musabbabi mutuwan waɗannan mutane da suke abin koyi ga 'yan najeriya har kwanan gobe to wai abin tambaya a nan shine haka kasar za ta dinga tafiya idan har za a kwashe shekaru 48 ba a samu canji ba to shi ake fatan ganin an samu canjin to sai dai da yake an ce ba a ɗebe tsammani ga rahamar ubangiji ladan ibrahim aiwa murya amurka daga lagos a najeriya